watan maris din da ya gabata ne dai ministan kuɗi mrs kemi adiosun ta bayyana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya amince da karin haraji ga kamfanonin da ke sarrafa taba sigari da kuma barasa kuma harajin zai ɗauki shekaru uku ne ana karɓa wato daga shekara ta dubu da goma sha takwas da muke ciki zuwa dubu da ashirin hakan zai baiwa hukumomi samun damar daidaita farashin na sigari da kuma barasa tare kuma da ƙara samun kudaden shiga da gwamnatin tarayyar najeriya ke nema bayan wanda take samu daga man fetur da sauran kayayyakin da take fitarwa na gona a ƙarƙashin wannan sabon tsari na haraji da aka kakaba wa kamfanonin za a samu ƙarin naira ɗaya akan kowane kara na sigari abin ke nuna naira ashirin kenan akan kowane fakiti mai kara ashirin a inda kuma a shekara mai zuwa da dubu biyu da goma sha tara za a samu ƙarin naira biyu abin kuma zai kai kai ga naira arba'in kenan a kowane kwali ko fakiti mai kira ashirin har zuwa dubu biyu da ashirin inda harajin zai kai ga kusan naira biyu da kobo casa'in a kowane kara wato dai naira hamsin da takwas kenan a fakiti mai kira ashirin to koya masu sai da sigarin suka ji da wannan karin farashi na sigarin muna muna sayan sigari bensin switch muna sayan naira dubu biyu da ɗari biyu to yanzu farashin ta ya koma dubu biyu da ɗari biyar muna sayan normal benson dubu biyu yanzu farashin ta kuma dubu biyar ɗari uku. yanzu kuma za ku ƙara wa masu sai a hannunku ne kara-kara ko kwali. a kwarai ko za mu ƙara ta dan da muna muna sai da uku ishirin kamar benson su saboda haka za mu maida ta naira ishirin ishirin ɗin ta duk mai sayi kwara ɗaya naira ishirin ishirin za mu rika sai da ta. to ba ganin za ku rasa kwastomomin kila wasu ba za su iya sai za su daina shan sigarin. to a muna mu muna ma farin ciki mu nan da ke sayar da sigarin nan muna farin ciki a bar shan ta wallahi dan mu inda Allah zai sa ta kai kara ɗaya naira hamsin mu muna fata saboda asar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya saboda kaga musamman eh, musamman nan Lagos yadda ake shan sigari ya yawa wallahi shi ma wannan malami da ke shan sigarin ya bayyana cewa what i see there that is very very good even though if the, the prices can go more because uh, it's uh, the smoking uh, cigarette is very dangerous to the earth. So, but maybe from the, the, the, price now, so somebody like me now, I will try to, to step aside because the, the smoking is not. Ya ce mun ji labarin wannan ƙarin farashi kuma hakan muna ganin mu ma zai taimaka mana wajen ƙauracewa shan sigarin tunda dai ba abu ne da ke ƙara lafiya ba a koyaushe mu fatanmu shine daina shan sigari. It's not good for health. It's a very very bad habit. Su ma waɗanda ba su shan sigarin dai sun tofa albarkacin bakin su kamar haka. eh gaskiya ni na ji daɗin haka kuma ina fatan hakan Allah ya sa masu siye suna sha ya zama haka shine sanadiyar barin su dan dama ba wani abu ne wanda ke ƙara lahiya a jiki ko yake wani ƙara ma mutane wani abu ko basira ko wani abu babu wani abu da yake kawo illaci baya ga lahiyar mutane a cewar ministan kuɗi ta Najeriya Mrs. Adio sun duk da wannan ƙarin farashi na haraji da gwamnatin ta yi wa kamfanonin na sigari hakan bai kai harajin da aka yi a kamfanonin kamfanonin sigari a ƙasar algeria afirka ta kudu da kuma gambia ba sai dai a yayin da sauran al'umma ciki har da masu shan sigarin da kwankwaɗan barasan ke nuna farin cikin su a waje ɗaya ƙungiyar masu masana'antu ta najeriya ta bakin ɗaya daga cikin mambobinta frank jacobs ya bayyana fargaban cewa karin harajin zai kai ga rufe wasu masana'antu tare kuma da hasarar ma'aikata wanda dama gwamnatin najeriya ke fafutukan sauma matasa aiki a bangaren ta kuwa hukumar lafiya lafiya ta duniya baban ya jibrin murya amurka daga lagos